ka dawo ka ka dawo kai na uku in ka dawo ka nan kana ji Allah bai mu fara mai na uku in ka dawo nan ka ya sabi da ai ka tsala ka na uku ka tsala ka in ya ta tsala ka ta mata Aisha in ni kama ba wai wai ba ba da ka gudu bakin zai fara ko zai fara kan ba ko zama bakinka kana nan ka ce mata aisha in yi na ciki eh haka da kake eh Aisha in ni ni kama ta haɗe na haɗe. منصور منصور بطل ده بس دوكاي كاي مو كاري ابو كاي مو كاري ابو دو الله دي كاي مو كاري ابو نو نو نو دو الله كاي مو كاري ابو Allah zai gani bi da wayo Allah Sanu, ashi. Kina iya sai. Ban karbi da ta shikenan ka tashi ka tashi masha Allah